يسالونك عن الساعه ايان مرساها ya kai wannan manzo waɗannan masu ƙaryatawa da tashin alƙiyama suna tambayar ka cewa yaushe ne alƙiyama za ta tashi